alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo kwata jin tabbata ya Allah assalatu ya ce ci biya min shoyin wuluji tabbatu ya nabi muhammadu sallallahu Ina na alihi shafo gobe gute yan rabi sani 1439 kalenda yan alhijiriya gangan na ji daidai da tsafo ban wadini ya tsagutu wani ci december 2017 kalenda yan miladiya na ya cewa ga karatun daga littafin adawatu ilallahi wa akhlaqud du'at يا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى إذا شافي صفحة قطعبة يا لتعرف الإمام ابن باز رحمه الله تعالى غفى الله أنزل الكتاب ليبين حكم الله فيما اختلف فيه الناس وليبين شرعه فيما جهله الناس وليأمر الناس بالتزام شرع الله والوقوف عند حدوده وينهى الناس عما يضرهم في العاجل والآجل وقد ختم الرسل جل وعلا بأفضلهم وإيمانهم وبسيدهم نبينا مح... نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعليهم من ربهم أفضل الصلاة والتسليم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ودعا إلى الله سرا وجهرا وأوذي في الله أشد الأذى ولكنه صبر على ذلك كما صبر من قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام صبر كما صبروا وبلغ كما بلغوا ولكنه أوذي أكثر وصبر أكثر وقام بأعباء الرسالة أكمل قيام عليه وعليهم الصلاة والسلام مكث, مكث ثلاثا وعشرين سنة يبلغ رسالات الله ويدعو إليه وينشر أحكامه منها ثلاث عشر سنة في أم القرى مكة المكرمة أولا بالسر ثم بالجهر صدع بالحق وأوذي وصبر وأوذي وصبر على الدعوة وعلى أذى الناس مع أنهم يعرفون صدقه وأمانته ويعرفون فضله ونسبه ومكانته ولكنه الهوى ولكنه الهوى والحسد والإناد والإناد من الأكابر والجهل والتقليد من العامة فالأكبر جحدوا واستكبروا وحسدوا wal'ama kalladu wattaba'u wasa'u fa'uziya bi sababi zalika shaddal aza alaihi salatu wasala man gafa Allah anzal alkitaba Allah subhanahu wa ta'ala wa litafi cije ya alkur'an liyubayyana hukuman Allah ya ba jin bayani hukuncin ya tsoyi fi maktalafa nasu ye na zagi ja da can le ba ci gona wal yubayyana shar'ahu fi ma jahilahu nasu amma jin bayanin shari'a ya zawangi shi ye na zawangi ja ji jahili ciuna wal ya'muru an-nasa bi shar illa amma ji zawangi foro lala ba shari'a ya ce ci wani kofa inda hududi amma laɓe gi e ba dokokin ya ci a ga godokansu ko gama وينهى الناس عما يضرهم في العاجل والآجل أما كان زعنجي دغينا لاغون تسانو ina lagun to zagbani na ko ina lagun to zaiburo na alawa kan wa kad khatama rusul jalla ala bi afdalihim wa imamihim sokwatu cibo bi annab cibo labe karshe bi annabi na da falala gane annabi na mungayi imamu da ciya na ba ne gogali ani na wannan wa bi sayyidina wa bi sayyidina nabiyina wa imamina wa bi sayyidihim nabiyina wa imamina wa sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi min rabbihim afdalus salati wat taslim gangani da to da shi ciye yin mai gake gake yi no sayyo nga mai dociya na bi muhammad da gina abdullahi na salatu ya tsoye ci biya min ci na dafa lagan wani tabbata a nan muhammad yin da na bane ne. a na bi muhammadu wuce fa ballagar risala wayo ya ya tuna tsoye ci tuna wa addal amana wa amana ci wa nasaha al'ummata umma al'umma ji nasiha wa jahada fillahi haqqa jihadi umaji jihadi da ya koyi tuce matukan jihadi wa da'a ila Allah sirran wa jahara umayi zaji lwaji ne ya tuce su soci to gwangba wa uziya fillahi ashadda al'adha amma lagun tu egun ya tuce egun tsanani tsanani sarrawi na ma'ana a yi baba nabi walakin na sabara ala zalika amma nabi sallallahu alaihi wasallam wa kulje tiya cin agaw kama sabara man qablahu min ar-rusuli alayhi musallatu wassalam ke mina tuci na jibe kami annabi muhammadu na jakuri na annabi sallallahu alaihi wasallam to jakuri sabara kama sabaru annabi akuri na tuci wuce bi annaba wuce jakuri na wa balaga kama balagu annabi sallallahu alaihi wasallam mayawu ke mina na ba wuce wuya na walakin nahu uzi aksar amma yi baba annabi sarawi wa sabara aksar a ne majiya sarau gan mai dogo ga yani na wa kama biya ba'in risala a ne bici an ye yawu ya sakon cikin a ne bici wula a kamalar kiyam wuce hakuta kuta ji jiyoyi kukuta na magumi gana alayhi wa alayhi musalatu wasalam makasa salasan wa ishirina sana annabi sallallahu alaihi wasallam je ya shiga wuta yuballighu risalatillah wa wuyan ya sako ya sako wa yad'u ilai mai zajilo addini ya tsoci wa yanshuru ahkamahu mai lagi ga sheba dan hukumci ya tsoci bi addini ya tsoci mai min shi salata ashara sana fi ummil qura wajen ya go wuta da ummul qura makkatul mukarrama awwalan bisirr shabe na wancan dawa cha sochi sun bil jihari kan gan coci be ca filiyo soda abil haƙi daga filiyo a na ga gaskiya latu wa uziya a mai babu wa sabara ala da'awati majin hakuri ya ce dawo wa ala azan nas muke jin hakuri ya ce bai ba za an yi shi ma annahum yarifuna sidqahu to na biya su ke gaskiya ya nabiye wa amanatahu na nabi amanuna wa yarifuna fadlahu a su ke falala ya nabiye wa nasabahu nan nan ba to dangi wi wa makanatahu da matsayi da darajuyi walakinahu alhawa amma yana ka iman ji ga nabi ne ya tuye ma wal hasad ya sade wal inad nan ba ya ci gbe min al akabir daga baza nusa nusa wani la'aji imani a da wani wa jahili wa taklidi min al'amma jahilici da ya mice tu zanwit ne da ya boro ne ganye na kan al'amatu kuma mutane shi talaka shi yana shi kan yi ma ji na gadon wani wa uwa wa sa'u a cami tuza a cami tu za daidai na a zo na suku amma yi daidai jin agawa fa'uziya bi sababi zalika a ci baba nabi a ci lagunsu a nabi ya bu sababi ya ci hagau a shaddal aza bai ba na dai tsanani ganin alaihi salatu wassalam a salatu ya ce ci biya min shoyi nuji tabbatu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ci wani tafi cin da ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wayi jiya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya buji bayani ya zawan gishi litahkuma bainan nasi bima araka wala takun lil kha'inina khasima ya litafi cin biya wai bo lo ba kunci sakane zawan gishi ne tsoci lawwana wa nihkum bainahum bima anzala ba hukunci tsakani abu biye na tsoci mucin jinin inil hukmu illa lillahi amara an la ta'budu illa iya annabi mujin bayanin shari'u ya zangi je na zangi shi kyanan muji zangi je foru ya lami atuye na ce wani amma galle dokar ce ba mawatil ka hududullah dokar ce ga da wani fala ta ta duha ega gugama ega fugo gama ina e e ga lagun cewa zangi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya lukan ina maga Allah amfani da yana annabi ya ji foro don gani biyu ya tsillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ina ji halalli na sai ce laji ina ji gayin wangi na sai lajin laji halalli ya ngole nuwa na kan ya e bishe nan yi nan ko rakun shi ilin da ya ɓata ya halalli ya wajen shi wuce yanayi shari'a jin da gangani da yi nan amma yana ga alagun tsoza to bayan to igoro na suku musulunci ke mina a shirka da kafirci da munafinci da fasikanci da fajirci da ya zawi da managi da gama na zai da dukiya don gani da kutsu gi da ya gefi inga wale ne wa alagun tsoza to bayan to alkiyami musulunci ca na tsokan na biyar zuma goma ya biyar muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma kana muhammadu ba hadin min rijalikum a annabi muhammadu fe baba yanzu indo yanzu ba zaba geji ba walakin rasulullah ne tuce ya ci wa khatamun nabiyyin nabiyan zumago ya bugo kuti matbiya nubuwa annabi muhammadu ga mun ga ya annabiyan zumago annabi ga la nabiyya ba'di ada annabin dondo zumanbuwa annabi ga wa ana a aqibu annabi sallallahu alaihi wasallam masalul anbiya'i min qabli koton kwace mi biya na ba na ga ka ne ke koton kwace za na emi tu mu ta ke maudi ulabina mu ta ke bana la lankpani da nan anabi ga mi ga lankpani o chen da di bin doro zumayen don zan dondo ga ji da wai annabci zumayen anabi muhammadu na manan sun ciwo wa kullu da'wa nubuwati ba'dahu fagayyun wa hawa al-imam tahawi ga zan do ga ji da wai annabci na zumayen anabi muhammadu na ya tun ya gbada gangani biyu annabi isa alayhi salam wa ga cin karshen ishe wal ilmu inda Allah ga na dai fa'ila a na ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu ebona annabi ga ala matsayin makamul mahmud ya fa'ali kiyamiyo wa min al-layli fata na nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda annabi Muhammadu lo Isra'i wal miraj سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا anabi muhammadu ce ce muli alam na shira laka sadraka wa an ka wudrak anabi muhammadu ya tun ce ci wulatu ce shiga wa rafa na laka zikiraka anabi muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallam nga ka aljanna in lo ya ba hadisi ya ati ba ba janna fa فيقول الخازن من أنت فأقول أنا محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتى لأحد قبلك النبي محمد ما غايزا نا atufi je ba alita na to zagi to jiru je ga balarabe kawai ko jaziratul arab kawai ko za an ce kawai ga atufi in inni rasulullahi ilaikum jami'a annabi muhammadu mayawu ibn tsaye ci ga baligma unzila ilayka min rabbika wuya na tsaye ci cin da wani fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata na ma annabi sallallahu alaihi wasallam ji hajji ya karshe na hajjatul wada na aje ba muci na ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi ga sabir ga sai ta giye ga fali sai ta giye ga yatimbo kiya gan aga ajiri ballagta risala wayan wa addaita al-amana wa ma amana ci wa nasata al-umma wa maji nasiha ya al-umaji wa maji kokari da addini ya ce matukayen kokari ji annabi sallallahu alaihi wasallam ci tagun ga Allahu mashhad Allahu mashhad annabi tagun la dafi annabi ga Allahu jiri Allahu jiri Allahu jiri annabi Muhammadu ma hakuri kem na tuci yo to ne shi jana ja hakuri na wasbir kama sabra ulul azmi min ar-rusul a hakuri ji kem na ulul azmi min ar-rusul shi a hakuri na annabi Nuhu wuje ya dubu da jin ta. dubu da jin nga anabi binu fe ji da da ta cinje yin jibo dokunan da zai masu aji imani a zai ji imani biyu ne degi wajen alfa sanatin illa hamsin ama amma to sun fama amana mahu illa kalil anabi ibrahim alayhi salam wajen dawa lo tauhidi mai zaga ga ala imani a jiran ba ce ci a la ya ce ma a mai baba anabi ibrahim har to babu na ula da ce gunona aga a ko wansuru aliya takum ya anabi ibrahim dina ya malaku ce ya nasara a ce anabi ibrahim ce guna sai ce anabi ibrahim ya nasara ku ko kuna ya na ruku ne bar da wa salaman ala ibrahim ya ce ciga igaye na afi ya ku gangani bi aminci ya anabi ibrahim alaihi assalam ka kuna ce annabi ibrahim danonin ga hasbunallahu wa ni'ma alwaki annabi isa alayhi salam nfe yi banu israila ga bi ala imani aji be ce ce amma ga layan ko ba ci ma amma ala imani aji gangani be sako nan la be ne dokun nun da ji imani sai hawari yu shi na annabi isa alayhi salam da ga man ansari ila allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah yahudi masu kun a cibe ga ga annabi ibrahim annabi annabi isa wu ce ce annabi isa lada sama wa ma qataluhu wa ma salabuhu yaqina a cin ga ba shi da yanzu ya ci kakayi a fiye yi ba ba annabi Musa alayhi salam Fir'auna wa ga zai ji imani bi annabi Musa na to annabi Musa to wa ga annabi Musa ga laini takasta ilahan gairi wa ga dagwa sun zanu ciji gu ta yi bambe ni laji alanna kaminal masjunin ngole da gun prisoner ci gan zai ji imani yan ga nan musa yana ga amantum lahu qabla an azana lakum ida ima ji ga nan musa ka min jezini yana innahu lakabirukum alladhi allamakum sihr nga yin musa na lasiri wayna wala usallibannakum fi juzu'i nakhli law qatta an aydiyakum ga yako gwashi wa arjulakum ga inda bicishi min khilafin ma nan ga gwani ko inda bicini maguce fidoji wala wasu ibannakum fi juzui nakhli maga fasa wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa e ma be to ni to so kun nan Musa ga na gatan azaba gana amma me bata na jin da ila na suku mukan addini ya ce ci yinja annabi sallallahu alaihi wasallam ya uzi a Musa aksara min haza fa sabar ayi baba Musa gani umma akulijin ezakwo ezakwo yi da dandayen shi shi yana shi ka yi ma ni injinin tunye gba biya sada da ya tinye le a nominu laka wata ba aka al'arzaluna yi ga abe ji ma ni biyo eza eza wa gindoci ma eza talaka ndoci ma ga ji ma ni gangani biyo ndoci ga lauka ne khairan ma sabakuna ilaihi addini ya nabi muhammadu yi gaskiya talaka ya sha meji nusa shi bai wadda ci na zoda iman ji gani bai e ya ga wuce ya inda ci gashi a ga inna ma yi alimuhu bashar da ne la ya e ga na wuna da ya la alkuranu na wuna yi zawan ya tsohon ɗagunji a tsohon ɗagunji a can lisanin da zai lilu ne dai a jami wa haza lisanin arabiyun mubin إذا awamun nasu yi masu kun amintattu zanu sa da didididi shi a soci jin imanin gama laifuwa alkiyami ga daga ya gagwawa bai da shi yayin tabara allazi na tubi umin allazi na taba'u wa ra'awu la'azaba wa taqatta'at bihim al sai ci gwayi sa wa yadulluna ala anna akabira kad arafu al-haqqa sheikh abdulaziz ibn bas ngene lawi ga zanu sa wuce a soɗe na gaskiya yi nan wa anadu qawlahu subhana amma fe gimi be ga yace ce kad na alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun sai shiga karya ke ka na alamu ide bibe innahu la yahzunuka alladhi yaquluna ya gana mushriki wuci je gana waji wa na bi damuwa mai jin razana fa innahum la yukadhibunaka wuji wa zagama na manani walakin na zalimina bi ayati llahi yajhadun amma zalimi shi bai aya ya ce ci gaji juhudo zalimi na babu wannan yana ji nufi na alkafiru ne bana ta shiga wal kafiru na humu zalimun kafiri shi gayi zalimi inna shirka la zulmun azim lalle shirka gai zalunci wuce ko bane zalunci a ga da zalunci wuce ko amma da zalunci ta cangi na ji misali zalunci ci ko zalunci ta cangi gayi ke bana Allah subhanahu wataala ga summa awrasna alkitab alladhi nastafaina ya litafi gigunya zai ji ta min ibadina min ya wuji jo fa minhum adada min abu zalimun li nafsi zana min wuji zalunci na wa minhum amma da min abu na da tatacho na wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah wal ilmu inda A عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فبين سبحانه أنهم لا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يعلمون صدقه wuce bayani da ke dai wuce ga anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga la gama nan a tsuɗe gaskiya ya anabi wa amanata wato ɗiye gwala su amana ya anabi fil su soci daga ba ba tsuɗe ga anabi za amanu anabi jin zane tibi na kuna annabi ji zane ja mana na annabi sallallahu alaihi wasallam ji zane ji bana wa kanu yusammunahu a son wuce ma'afiya fi ya aga ya annabi ga al-amin qabla an yuha ilai aga ya annabi ga aga al-amin ya za mana kami aji waya ya annabi na alaihi salatu wassalam walakinnahum jahadu al-haqqa amma a gaskiya ji a gaskiya dagwaya a cikin imani da gaskiya gaskiya ya hasadan wa bagiyan alaihi ya ya hasada da yi a kajutu ta cikin annabi sallallahu alaihi alaihi salatu wassalam walakin na wa alaihi salatu wassalam lam yubali bi zalika amma annabi sallallahu alaihi ji damuwa da yana zamu ce jinaya wa lam yaktaris bihi bal sabara anabi a kurji wa saba mawala da bace ci wa sara fi tariki mafi da zun ta kai goruncin wallam ya zal da'iyan ila Allah jalla wa ala hukun kiya ba mu fe ji dawa lo ko ce ci na wancin ma zabe na wa sabara ala wa sabiran ala al-adha annabi sallallahu alaihi wasallam ma kuri ji tatiya e ba ne yibuna mujahidan bi da'awa wa ji jihadi wa yi zaile ko ce ce ji dawa kafan anil adha annabi kan gwayan edede eh, muhtamilan lahu mutum mai la'akuri ji aga yi babu safi han amma ya zuru minhum annabi sallallahu alaihi wasallam ma wala zumba da wuce ya ji na hasbal imkanin gurgudun halin ce la'akuri ji hatta shtadda al'amr har tu babu na lamar da tsanani wa azamu ala qatlihi alaihi salatu wassalam har biya to niyan la ganga annabi muhammadu fa da zalika lokacin wuce suku azina lahu bil khuruji ila madina sai cayi bini jiya na biyu muhammadu gulu jijiro da madina hajira ilaiha alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam ta hajira da madina wa sarat asimatul islamil ula madina ta ajiye asima capital ejin wuci kwaye mafari ya musulunci wa zahara fiha dinullah addini ya ma di elatu wa sara lil muslimina biha dawlatan wa quwa musulmi ma di daula ma di kagbo wastamarra alayhi salatu wassalam fi da'wati annabi sallallahu alaihi wasallam ma mu fi continue ngani be dawe wa idahi alhaqi mu fi mu fi mu fi gaskiya wa shar'a jihadi bi sayf mu fi jihadi gangani be ebi ko wa arsala rusula matutuci tu annabi sallallahu alaihi wasallam ke tun zai tu yad'u nasa ila alkhairi wal huda na sai ya zailo alkhairi gan da bawina wa ya na lahum da'awata nabi muhammad alayhi salatu wassalam amma ɗagaye ya dawaya nabi muhammad wa ba'asa saraya a nan makiyar soja shi tumbe wa gazal gazawatil ma'rufa magunkun na jabe na hatta azhara allahu dinahu ala yadai har sai ci addinin latugwata nabi muhammad wa hatta akmala allahu din har sai ci addinin gumi wa tamma alai wa ala ummati ni'ma ma ni malada yazo bayani bi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi alumuji summa tuwfi alaihi salatu wassalam har bi ka kuna nabi sallallahu alaihi wasallam udaji ajali ne ba'da ma akmala allah bihi din da na ce ta dini gumina wa balagal wa balaga al mubin mayawu na e wucin wati alaihi salatu wassalam na فتحمل أصحابه من بعده الأمانة صلى الله عليه وسلم لا أمانة يو يا دين يا مسلمين يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wale ga ganin manyan gaban da dana ga mushriki ja su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har to babu na so ga ya ga sadiqul amin kani ajiwa ya yunan amma nga ba na ga ɗaya gaskiya ya zaya tuna ya zaga da da gani da gaskiya ya zaga da da gangani da gaskiya zai ji mai ci gudun da yi na ci majini a ji imani a yan ci ga a ke la gaskiya hunci shi wale ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga mushrike maka ilani ga ni ga yayi labari ga soja ji ji ya pati na gangani da dokoji na ji a da guye gbani ne ga gaskiya ya a ga ga gaskiya ya annabi sallallahu alaihi ci gangan tuciye ce wuyo na ce ci tumbe ce jin gargadi ga lai da da lugo mai la imani ran da so ci gangani da hunyi nan mushriki abu labi shigan tabban laka ya muhammad halaka lu tabbata ya muhammad ali haza jama'ata na ibon ya bulawa ci kuyakan a su ga ni ga zai gaskiya yo an zirikun bi an takumu lillahi masna wa furada sun bata tafakkaru ma bi sahibikum min jinna a soke ga annabi sallallahu alaihi wasallam muje cije da duniya muje laju da duniya muje siri wajen muje wuya amma dai eti kagbo bi asade bi an gaskiya yi da ga mi adini addini de nan da kon da ko feji ne mun lugwa za mun ci ji amma ta sallallahu alaihi wasallam wa kuriji anan mafeji dawa le ko ci sai ki ga wa ashira ta ka al'akarabin zai je dangi yawa ci tsoba wani annabi sallallahu alaihi wasallam ja dawa annabi ci ja dawa ga da la ya ji ya bani abdul na ya bani kusai ya bani lu'ai ya bani kaza annabi ci sai ya ninni ya ci da da la ya ji makaci shi annabi gujin bayani ya musulunci wuya ya zira umar kura wa man haulaha ebo wajen bayani ya zai fi umul kurona nan ne zai shiga mu goba ne annabi sallallahu alaihi wasallam mutum zai lo bayan su shi iraqil kisra gangani bai su shi to mu kaukai su shi ba ta annabi tun zai lo ba ya ci abi ala imani aji ya ala kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله wafda abdul qais abi ba nabi sallallahu alaihi wasallam nan yana nabi kayin lawa ne abi Allah imani ajin billahi ya Allah muhammadun rasulullahi nasara yana jiran a sai ba nabi nan bayani na nabi jiya nan ala imani dan gani be sai ci annabi sallallahu alaihi wasallam ci feji dawa fe a sai yi babu be sahabuji azanu ce wu maka yasiru nani be amma ji da zanu ci nan ayi ba shi ba bilaluji ai ba ji ba har da kakuna sahabin da ci biya jijira da kin ya habasha ne na annabi sallallahu alaihi wasallam gan a fi alu habasha ya bane tun da ci da bago we ji zalunca mai jin da zangoro ji zalunca a ci jinjira lo habasha har da kakuna di bai ba biya gangan sai ci ci jin a annabi sallallahu alaihi wasallam gan mu jijira nan amma ke jijira gan ci na ku to sun mushriki jahannaki a ga ke biya nabi muhammadu gun so ci ci ya shiga uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna allaha la nasrihim la qadir fata dai har da ka na tsoye ci gani lada da ya zuba ci addini na gumi ya aliyu makamartu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina annabi sallallahu alaihi wasallam je ya go wuta da maka ya zumanaji wayi nan ya go guta ya wuce nuji da ayyana wuje ya go on fe da walo tauhidi kawai zuma wancan suku abu talibi cibiya abu talibi cibiya su nana khadija wajin ajali a cife yi baba nabi sarawi har to babu nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ci da da isra'i dan gani be mi'raji mu ci da shi na suku a cica sallaji a ci bai jijira lo madina wasu jin yaguwa lo in ci jin yaguwa dan madina yana ke mini shari'a musulunci wani a ci bai lo bai dan a ci cin wuce so madina alkhairi dan ba sai na anabi lawa al'ummu shi nan shari'a madaba sai na anabi sallallahu alaihi wasallam agukan anabi an wuna ya al'ummu shi nan indo na laza lo ale jenna na anabi ji foro gani bi indo na laza to bana na anabi sallallahu alaihi wasallam nan mu makangu ina man wacin gana ngai tauhidi be imani yo ina majije de gana ngai shirka be kafirci gangani be bidiya yo bani ga ji daidai na sai ta la duya bani ga cin bi cina sai ci fa gani bi a shekh abdulaziz bin baz na kalita fi na sai ci guyu jun gafara yi toma sai ci guyi sai ta yi da janna sai ci ilimi na jan fani da albarka na sai ce azo bayi je ne ya cin bikin sai ce fa ne wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk